Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mutanen yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auda. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Amma albarkacin watan Ramadana a yau 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Filin namu na jan hankali ne daban kwana ga azumin watan Ramadana. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar kaduna inda wakilin sashi Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da bako da ta gayyato mana wato shek Usman Abubakar Abdul yan aji barka mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Yau muna tare ne da sheik Usman Abubakar wanda aka fi sani da Abulo Sunaimi wanda yake malami ne a cikin garin Kaduna wanda zai mana jan hankali a game da bankwana da watan Ramadan da kuma kan abubuwan da muka amfani da shi muka kuma koya wanda za mu ja zuwa watannin da suke biyo baya. Salamu alaikum malam. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan matasa suna sauraron ka domin a janyo hankalinsu a game da kwanaki goma nan na karshe da muke ciki yadda muke ba kwana da shi azumin kansa me abin da ya rage mana da zamu amfana a ciki da kuma irin koyin da ya kamata a ce mun dauka to darussa wanda zai jagoranci rayuwar rayuwarmu nan gaba bayan azumin to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'adu allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima na allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa game da maganar ramadan wato yana ban kwana kuma me ya kamata a kula da shi musamman ga yan uwa matasa maza da mata wato asalan idan muka kalli ramadan ramadan wato akan ce madrasatun ne tarbawiyya asalin ramadan kamar wata makaranta ce da aka je ta tarbiyya mun ce tarbiyya shine abin da zai bunkasa mutum da yana kasa yanzu ya koma sama asalin daga raba ya rubu rubuwan au nama yan munumuwan kamar misali mutum yana kasa ne a wani abu da zai bunkasa shi wato kama a ce a dasa fulawa ne tana yar karama sai a riƙa mata ban ruwa ana ba ta ruwa in aka waye gari sai a ga ta girma ta zama babba ki saboda ramadan shaharun ne karim shaharun ne mubarak wata ne mai albarka wata ne wanda allah ya sa albarka a ciki wanda allah kaɗai san iyakarta shi ya sa ma ya ce dukkan ayyuka idan bawa ya yi nashi ne amma sai watan ramadan ya ce idan mutum ya yi azumin ramadan allah ya ce wannan nawa ne ni na san abin da zan saka ma mutum da shi saboda haka ramadan yana da wata mazaya yana da bambanci sosai in an kwatanta shi da sauran watanni ko kuma lokuta na ibada don haka yana da abubuwa da yawa waɗanda suka tanada kamar yadda aka yi magana wato goman farko wasu tun a farko ma goman farko in suka shiga Allah tabaraka wa ta'ala tashin farko Allah yake masu yake yanta su ya samu ya karbe su wasu kuma sai a goma ta biyu wasu kuma sai a goma ta karshe to goma ta karshen ita ce tafi kowace mahimmanci a cikin wata Ramadan domin lokacin da watan ke ban kwana sannan ake so mutum ya ƙara zage damtse manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Sallam ummul mu'minin Aisha ta bada labarin cewa lalle in goman karshe yayi manzon Allah yakan ƙara zage damtse ya ƙara shiri sosai ya ƙara kokari har ma ya tare masallaci ya yi tikafi kuma su ma matan bayan manzon Allah haka suka ci gaba kuma yakan tada ma wanda duk ya isa sallah a daidai wannan lokacin za a tada shi saboda ya sallah dan ya ribaci abin da ke cikin wannan goma na karshe to sai dai ya lalasab abin bakin ciki wani lokacin mutane idan aka fara azumi zaka ga farko goma na farko sun tashi da karfi sosai har masallatan unguwanni zaka ga sun cika tap amma in goma ta biyu ta yi sai kaga sun ja da baya in goma ta karshe ta yi kawai sai su fara tunanin bukukuwan da za a yi na sallah ko na wani abu kuma na saban Allah ma wasu ma har zinace zinace suke idan muna da labarin irin waɗannan abubuwa idan ramadan ya zo karshe to na farko dai idan goman karshe ta zo na ramadan so ake mutum ya ƙara muhimmanci ta dalilin ciki ne da latul qadari take domin a goman karshe ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa goma na karshe don haka sai ya ci gaba da yin itikafi a goman karshe har karshen rayuwarsa kaga wannan yana nuna muhimmancin idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka gafarta mai abin da ya gabata na zanubansa da komi amma yana laluben ya samu wannan daraja ta goman karshe wannan yana nuna tana da matukar muhimmanci goman nan ta karshe idan allah ya sa mutum ya same ta shine zai yi aikin da ko da zai shekara tamanin da uku ba zai iya yin wannan aikin ba domin an ce lalatul qadri khairun min alfi shahrin wato daren lailatul qadar idan mutum ya riske shi to ya fi kaman wata dubu yana sama da wata dubu wata dubu aka lissafa za a ga shekara 83 ne har da wani wasu watanni da haka kenan ashe yana da wani matukar muhimmanci da ya kamata mutum ya lura da shi a goman karshe dojin nan mutum zai yi abin da ya so gare shi dama can farko farkon azumi ana nuna mana abubuwan da ya kamata mutum ya yi yawanci yin sadakoki ne mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi kiyamun laili ya tsaya da daddare domin an ce man kama ramadana imanin wa tisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya tsayu da ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa to haka kuma aka ce man kama lailatul qadri wanda duk ya tsayi daren lailatul qadri aka same shi yana tsaye to imanin wata sabon yana ta ibada a wannan lokacin shine ma'anan ma kama din ba sai yana tsaye ba hmm, ya dai zama yana wani abu na bauta a cikin wannan daren shi ma an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa gaba daya saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci a ribace su duk da yanzu an riga an yi an ce lailatul qadarin nan ana neman ta goman karshe sannan goman karshen kuma a cikin mara kenan 21 23 25 27 tara a lokacin da ake laluben su kenan kuma ana laluben su ne ta hanyar idan aka yi azumi 22 aka yi azumi 20 daidai to ran da aka kai azumi 20 to shine daren 21 ran da aka kai azumi 22 to shine daren 23 ran da aka kai azumi 24 to shine daren 25 ran da aka kai azumi 26 shine daren 27 ran da aka kai azumi 28 to shine daren 29 da haka ake lalubar saboda daren ke fara zuwa kafin rana ta zo malam kai magana akan yadda ake shagaltuwa musamman a goma karshe na wurin yin shagalin bikin sallah eh. ma'ana musamman bangaren mata za ka ga nan ne ake yin siya mai ake yayi wanda kaya za a yi yayi a ita wani lokaci a samu ma sabani miji da mata akan cewa ba a yi mata zanen tashin asuba da sauransu ba har ya kai ga an samu bacin rai ko kuma yan mata su kai ga sun yi abin da za su yi ko da ko hanya mara kyau ne don ganin cewa an yi kayan sallan nan ko da ko ba iyayensu bane ma'ana abi samari da ri sauransu wani jan hankali sa a wannan bangaren. to wannan gaskiya abu ne mai damuwa sosai sai dai kawai ta shari'a kullum tana da bangarorinta kuma tana da bangaren da ta hana idan har allah ya sa mutum yana da hali yana da wadata to yana da kyau lokacin sallah ya kyautata ma iyalinsa tun daga 'ya'yansa da iyalinsa mata da wanda su suke karkashin shi saboda abu ne mai kyau kuma ana so a rika sanar da su game da mahimmancin sallah game da tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musulmi muna da kwanakin idi ne kawai guda biyu lokacin sallah karama da lokacin sallah babba sai kuma wanda take maimaituwa a sati kamar sallan juma'a kenan shine kaɗai ranar da aka ware mana mu a musulmai mu yi murna ko dan wani abu to tun da haka ne in lokacin ya yi mutum yana da hali yana da kyau kyautata ma iyalan nan nashi ya saya masu ya sabunta masu irin tufafi ko abubuwa da wanda za su ji daɗi na sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi daga cikin ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalinsa ya ce kuma ni ne na fi kowa kyautata ma iyalina idan muka lura iyalin nan musamman mata mu dai a wajejen mu nan suka yi wahala sosai lokacin azumi ya yi wajen hidima da girke-girken da suke yi ga zafi ga abubuwa to mutum a dan nuna an ji daɗi a kyautata mai yana da kyau in akwai hali in kuma babu hali to a nuna mai an dai ji daɗin abin da amma ba halin a mai wani abu wannan yana da kyau to amma ta hanyar su kuma mata su matsa cewa ko da halin ko babu halin sai an yi ko kuma 'yan mata waɗanda ba su da ƙarfi musamman ko kwanaki muna magana wa'azi idan sallah ta matso to musamman 'yan mata sukan je masu hasi zina saboda suna tunanin su samu sai sun yi wani irin ɗinki Eh, sai kuma sun sai wayoyi sun canza saboda wai lokacin sallah suna so su yi selfie su yi hotuna su yi wasu abubuwa saboda haka sai su je in ba su samu kuɗi ba ko dai su ta cutan mutane ta ce tana son wannan ta ce tana son wannan dama farkon ramadan din haka suke yi tana son wannan tana son wannan wannan yau ramadan basket wannan yau ramadan basket wannan yau ramadan basket wata ita kaɗai sai ta haɗa mutane biyar ko sama da biyar duk ta an shi kayan su ramadan basket kuma an ce su yi gaskiya sai su ce wai ai samarin wannan zamanin sai da ƙarya wannan cuta ne ba daidai ba ne don wanda ya ramadan basket din nan yayi ne don yana tunanin a so shi ko kuma ana abun nan ɗinsu kuma iyaye mata su ma sai su anshi wannan abun ai ta tara ramadan basket a karkashin gado na wanda ba halal ba ne wannan haram ne don kowa yayi ne don tunanin ana son shi to mace ba ta auren mutum sama da ɗaya to amma sai an san masu kaya wata kuma wayoyi ne za ta zo ta ce ma wannan waya ta ta ce tana son wannan amma baya da za a yi magana ina waya ki ta ce wata ma ta ce waya ta fada talge ko ta fada kunu da sauransu ne wanda dole sai an sai mata wannan ya sai mata waya wannan sai mata waya wanda bata samu haka nan ba kuma tana son babban waya yawanci 'yan mata ba abin da ke burge su yanzu irin manya-manyan wayoyi saboda wai su ne suke da kyamarori masu kyau su ce wai tana son 11 wane ne promox wane ne manya-manyan wayoyi wanda wayoyin nan wata ta kai dubu ɗari biyar ko sama da haka ma to matar da ma mutumin auren ta ba ko wani abu ta matsa irin wannan to shi kuma zai kalli cewa to auren ta zai na haka ya cire dubu ɗari biyar ya bata haka nan kin san ba zai yi ba namiji fa yana da wani hila na shi na dabaran shi in dai zai rika ba mace wani abu to kaman fa yana zuban adashe ne ba yadda za a yana nan yana zuba wannan abun yana ganin a banza sai ya nemi hanyar da zai fanshe wannan abun ko tana sane ko bata sani ba saboda haka wannan akwai kuskure sosai a ciki domin in sallan nan ta zo sukan matsa ko kuma dinke dinke ta ga wata ta sai wani yadi ko ta sai wani zane ta ce sai ta sai irin shi hasali ma har akwai ɗinke ɗinken da suke yi na saban Allah domin akwai wata rana da aka taba kawo mana wani ɗinki wata mata yi wai sunan shi annabi ya dawo duniya irin waɗannan maganganu na rashin mutunci da rashin girmama addini da rashin girmama al'adun musulunci wanda suke da kyau ya shigo cikin al'ummar mu an lalace wata ta ce wai ta yi dinki sunan shi baba ta balaga ko baba ta isa aure ko ko ko show my my breast ko show my wane ne duk irin waɗannan sunayen muna da ɗalibai mata duk suna gaya mana irin waɗannan abubuwa da ake yi wanda ba daidai ba ne kuma a ce wai sallah ce aka yi wadda ana so ne a yi tunanin cewa mutum ya yi ibada bayan ibadan nan shi azumi ma alaman an karbe shi ai ne mutum ya yi ibada azumi to kuma ya ci gaba da zama mutumin kirki bayan azumi amma bayan azumi an gama mutum sai koma mutumin banza alama ce ta cewa ba karbi aikin shi ba domin abin da ta suka ce ita da'a biyayya tana haifar da wata da'a ne daga wata da'a sai wata da'a shi sa Allah cikin ikon sa yanzu da mun gama Ramadan ran da aka ce ɗaya ga watan Shawwal kinga an shiga kwanakin aikin haji kenan kuma kinga an shiga wata ibada sannan kuma mu kuma ba mu je aikin hajji ba ka ce mu yi sittu shawwal mu yi azumin bayan shawwal mu yi kaza duk waɗannan dan a nuna ibadan nan haɗe take da juna ba wai kawai mutum ya gama azumi daga ne ya koma inda ya tafito ba can baya bayan a cikin azumi an kulle shaidanu an daddaure su an buɗe kofofin aljanna wanda ake sa ran kowa ya samu da kuma mutum ya koma daga ne ya ci gaba da sabo alama ce ba an shi ramadan din shi ba ha ko wani biki ma da suke mana na cewa ba su je su oyoyo wai su tarbo shi dan dan daga haka yake tabbas haka yake wannan akwai shi mun taba sani kuma muna gani yara yaran musulmai abun bakin ciki dama in ramadan za a fara suna yawo suna buga garuwa suna ce an kulle uga an kulle uga an kulle uga an kulle uga saboda haka an kulle shedan kenan to sannan kuma idan azumi ya kare eh, sai su haɗu su yawwa sai su haɗu su wani kaya wani uniform za ki ga sun yi kamar dai yan wuta dama da kin gani kin ga alaman yan wuta saboda za su yi wasu jejayen kaya da abun nan da zane-zane da tim tim suke yi su ɗinke ɗinken nan sai su ruga kawai su riƙa yawo suna cewa oga ya dawo oga ya dawo oga ya dawo malamanta a wata shekara yanzu dan suna tsoron masu kama mutane ne da mm. hanyar airport suke zuwa akwai lokacin airport yawwa akwai mm. wani wuri da ake ce ma trapco can wajen hanyar yafo da can ake zuwa ana shakata musamman yaran mawadata dan na san lokutan da aka yi can baya ba a ma shiga da naira wurin sai an biya dala can shekarun baya to yanzu da suke suna jin tsoro ba sa zuwa track kuɗi amma da can ake zuwa ce an je airport ne a yi ma'uga barka da zuwa ya dawo to wannan banna ce mummuna domin ni dai ko a tarihin ma ban san suna yin haka ba su ce wai in an zo su ce wai za a fara azumi su ce wai suna bakin ciki an kulle masu oga Ah, sannan kuma yanzu an gama azumi suna murna bayan haka nan kuma shi ma wani abun bakin cikin har ma yanzu da ba a zuwa din can to ranar sallah kuma hmm. sai su ce wai su nema oga barka da sallah cewa ya dawo saboda haka sai su dinke dinke a rika yin wani simbol na shedan cewa an yi ma shedan ya dawo hmm. kamar da irin simbol na masoniya wanda suke nuna su wato masu bautar shedan ne Ah, mun samu hotunan su wata rana har sai da muka nuna nan cikin masallaci muka ga su nan maza da mata kuma wasu ma har lokacin suna saudiya sun je umra ba su dawo ba amma daga nan suka aiko da hotuna wai su ne mashe dan barka da dawowa barka da sallah wannan mummunan barna ce a cikin al'umman musulmi a ce musulmi na da irin wannan tunani Assalamu alaikum yan uwa za ku saurari wakar azumin watan Ramadana daga bakin Habiba Alfunturi tare da Zuwa Ismail a sha sauraro lafiya. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To me kamata a ce matasa sun mai da hankali musamman ranar sallah da irin yadda an za a yi shagulgulan bisa sallah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da shi watan Ramadan kamar yadda aka sani musamman ga matasa shi matashi kullum abin da ake so a wurin shi ya yi kokari ya amfani da maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce iktanim min khamsin kabala khamsin kowa ya ci riba abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su same shi aka ce shababaka kabala harami ka ci moriyan kuruce ka kafin tsufa ya kama ka sannan sai hata ka kabala saqmi ka samu amfanin lafiyar ka kafin rashin lafiya ya kama ka sannan faraga kabila shugli ka yi amfani da sadda kake da dama kafin rashin dama ya same ka sannan gina ka kabila fakri ka yi amfani da wadata ka kafin rashin wadata ya same ka sannan hayata ka kabila mauti ka yi amfani da ka kafin mutuwa ta same ka biyar to ba wanda zai ci ba wannan kamar matashi domin matashi shine ke da dama shi ke da lokuta shi ke da karfi shi ke da abubuwa to abin da ya kamata ya more su ya more su a cikin ramadan din nan kuma har bayan ramadan ya ci gaba da more su domin eh, mutum zai iya tashi ya dage a ramadan ya zo kuma bayan ramadan ya bata to ai bai sani ba ko zai karatar da wani ramadan din balle ya gyara domin ai in muka yi tunani zamu ga wasu bara an yi azumin da su kuma na ba su na amurin mumkin ne ya zama na mutum watakila shi ma sai zama baya nan kuma bayan ya bata waɗannan abubuwa so da haka abin da ya kamata matasa su yi kuma alama an anshi ramadan ɗinsu shine bayan ramadan in ya kare an yi mu a ƙara himma a goman nan da suka rage na farko kenan bayan haka nan kuma in ramadan tun da ciki lailatul qadari take bayan nan tun daga radda kuma aka ce ɗaya ga wata to daga nan kuma mutum zai fara kabbarori ma dan alaman cewa ya ci gaba da bauta Allah waɗannan kabarori da ya ta a cikin Ramadan yanzu an ga wata sai mutum ya fara kabbarori har zuwa lokacin idi kabbarorin nan za a yi ta yinsu a ko ina ko cikin gari ko a kasuwa ko ina mutum yake ta kabbarori allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd maza da mata za su rika sai dai mata su ne za su yi a asirce ba za su rika a bayyana ba ko da a waje ne in suna kan hanya ba za su yi ba amma maza su za su rika da karfi ko da cikin kasuwa ne ko ina ne za su yi ta yi har zuwa a je sallan idi namiji a dawo amma mata su ba za su yi a bayyana ba za su rika yi amma in cikin gidansu ne suna yi saboda yaran su kamar misali tana kicin kabarorin nan da ake yi ba karamin abu ba ne suna da girma wurin Allah tabaraka wa ta'ala dan mutum ya samu ya faɗe su kabbara ɗaya ko tasbihi ɗaya idan mutum ya je lahira da za a ce a bashi sakan ɗaya ya dawo ya faɗi guda ɗaya a ciki kuma shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya zai bada saboda a bashi dama ya wannan kabbaran ko ya wannan tasbihin guda ɗaya so da haka yana da matukar mahimmanci a yi wannan to bayan nan masu matasa ko abin nan in aka tafi wajen idi dama shine abu na biyu wanda za a ce ginshiki a ranar bayan an riga abin nan sallah ta ta wannan ta zakatu wannan wanda muka yi ta idi wannan ta azumi tana da zakatul fitri wanda akan gabatar da ita kafin a je idi ana so mutumin duk da ya ya kai abin nan ba ya zamana yana magidanci ne wato ya fitar da wannan zakka wadda ake ce ma zakkar kono tana da sunaye wajen guda uku ana ce mata zakatul fitri saboda sai an abin nan an yi azumi an gama ake yin ta kuma ranar idi irin na a wannan na sallah ana cin abinci ma a buɗe baki da ta dabino kamar tamrat na abin nan an fi son rutabat irin waɗannan ɗanyen dabinon nan ko kuma mutum bai samu bai ci tam kafin ya je idi to saboda haka ita kuma zakatul fitri ana son a cire ta ne kafin a je idi Eh, wasu malamai ma kamar abdullahi dan umar an gabatar da cewa yana cirewa kuma yana ba da mahimmancin a cire ta ko da kwana ɗaya ko kwana biyu ma kafin idi saboda manufarta ne a faranta ma wanda bai da shi rai to idan ya kasance wata wataƙila sai ranar idi aka bada wani sannan ya riga ya ciwo rance ko ya ciwo bashi ko ya wani abu so saboda haka wasu malaman suke ganin cewa in aka cire kwana biyu kafin ma idi ya yi eh, in kuma mutum bai cire ba to ranar sallah kafin ya je idi ya dawo wannan ita ce zakka wadda take karbabba idan ko mutum bai yi ba sai da aka dawo iji to ta zama sadaka kenan don haka bata kai darajar wannan abun nan ba sai dai kuma in mutum bai yi ba kwata-kwata ana bin shi bashi to wannan eh, ana son wannan farko kafin mutum ya je idi bayan nan sai tafiya kuma wajen idi na to malam kamar matashi wanda yake da misali abin hannunsa ko yake da sana'a yana iya fitarwa kansa wani su har yanzu su ce in dai suna karkashin iyayensu ma'ana ba su yi aure ba ba su yi aji iyali ba eh. sai ka ga har a lokacin iyayensu ne ke fitar musu shin ya wajaba shi matashi ya iya fitarwa kansa ko kuwa a'a har sai ya yi aure shi ma ya aji iyali a magana aure ba shine sharadi ba sai dai kawai idan a su yake cin abinci har yanzu iyayen shi su suke ba abinci to wannan babu laifi su cire mai Eh, su su cire mai a matsayin mai gida tun da dama nan duk kowa ke cin abinci domin eh, wannan wanda karkashin wanda suke karkashin ka kai kake ciyar da su kai kake shayar da su to in zakatul fitri ma ta zo sai ka cire masu amma in ba a cire masu ba sai ya cire da kanshi amma ba shi ne mutum sai ya aure ba ah, ko da ya auren idan dai mai magidanci ne kamar yadda kika sani mu da yadda muke mai gida har yanzu ko kaya aure har yanzu karkashin shi ma kake kusa abubuwan da shi yake ma to wannan zai iya cire mashi amma in ba cire mashi ba sai ya cire da kanshi shi ya fi amma shi mai gida uba dan ya ga dama tun da duk karkashin shi ne 'ya'yan shi ne to in ya zo cirewa duk ya samu ya cire masu in ya cire masu shi nan yayi shi ma Allah bayan nan sai yadda ya kamata mutum ya yi daga idi Eh, kun ga za a je idi daga nan bayan an je idi a yi sallan idi a dawo kuma daga nan ba hana mutane murna ba ta hanyar ziyarta yan uwa da cin abinci da sadakoki da yi ma yara kyauta mutum ya samu ya sai halawa ya aje wasu abubuwa wanda zai ba yara su yi farin ciki ko kuma ya ba su farka da sallah kamar yadda muke ba da wannan wannan yana da matukar muhimmanci domin ana nuna ma yara yau rana ce ta farin ciki a takaice wasu ma cikin magabata yaro ko laifi ya yi akan kyale shi a ce mai an kaci arzikin yau ranar farin ciki ce ba a so a doke ka amma ka kara don a nuna mai mahimmancin wannan ranar a musulunci tana da kyau gashi an mai sababbin kaya gashi an sai mai hula an sai mai takalmi an sai mai wasu abubuwa wani lokaci har a sai mai irin agogon roban nan da na gilashi duk a sa mai duk dan a nuna mai yau fa mahimmancin ranar nan tana da kyau kun ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ranar idi eh, ya ga wani yaro yana tafiya gefen hanya yana kuka bayan da an taru kuma an zo a gaida manzon Allah sai annabi ya ga yaron nan yana ta kuka gefen hanya sai ya tashi ya bi shi ya tarbo shi ya ce yaro ya aka yau ana murna kai kana kuka sai ce shi bai da kayan sallah ne aka ce ya aka baka da kayan sallah ya ce babana ya mutu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yarda in ɗauke ka ka je gidana ka zama kanan fatima ya ce ya yarda annabi bai kyale yaron nan ba sai da ya murna wannan yana nuna mana ana so a sa yara farin ciki ko 'ya'yanka ne wanda ka haifa ko ba wanda ka haifa ba kuma wannan shi kamata al'umma su kula cewa kada mutum ya zama gashi shi yana da wadata ga makwabcin shi baya da hali yana gani amma kuma su ba su yi wannan irin farin ciki ba shine hikima ta Allah ma ya ce ai wannan zakatul fitrin saboda a ciyar da mutane a ba kowa yadda zai wajen idi idi ba ana nufin an zo idi kuma ai sabo ne wasu ranar idin nan sukan saba ma Allah su je su wasu irin bukukuwa su yi fati ko har su zinace zinace ma yan mata wata yarinyar ba ta taba zina ba sai ranar sallah kaga wannan ke nuna azumin bai yi ba wani matashin rana abokai za su ziga shi su yi wani kaya kala daban-daban su yi ta yawo su wasu irin aski iri daban-daban kai ka ce dai wannan ogan nasu da suka tarbo ya da musu da wani sabon kuma tsari wanda sai ranar sallah za su yi amfani da shi saboda haka wannan abin bakin ciki ne kwarai kuma alama ce ta ibadar da suka ba a karba ba domin wasu zaki ga in azumi ya zo sun yi itikafi sun shiga itikafi sun yi abubuwa cikin itikafin sun yi bauta sun yi kaza sun soke qur'ani sun yi abubuwa amma kuma idan lokacin azumin ya zo ba aka gama ana gama azumi sai su koma gidan jiya wani ma sai ya wuce inda ya baro alama ce ta ibadan nan da ya ba karba ba domin in an karba har dai mutum Allah ya sa ya yi sa'a ya dace da alkhairin cikin Ramadan to za ki ga ya ci gaba da kirki kirki ya ci gaba kamar mutumin da ya je aikin haji ne in ya yi aikin hajin ne ya zama mabrur wanda aka karba to zai zama kirkin shi ya karu ne sai ya ci gaba da kirki bayan nan amma ya koma ko ya koma inda yake da ko ya wuce wurin ma alama ce ta aikin nan ba karba ba muna fata Allah ya tsare mu saboda haka a jawo hankalin matasa ko muna jawo hankalin matasa cewa ranar idi ba ranar sabo ba ce rana ce ta gode ma Allah ta baraka wata kan wannan ni'ima da ya bamu kuma sannan mu ta roƙon shi Allah ya karbi abin da muka yi kun ga magabata idan aka yi azumi an ce suna yin wata shida ne suna roƙon Allah Allah ya karba masu sannan kuma bayan nan su yi wata shida bayan nan kuma suna roƙo Allah ya nuna masu wani Ramadan din saboda haka wannan shi ne a takaice muna fata Allah tabaraka baraka wata ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna daga cikin sa wanda ya karbi azumin su Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta cikin wannan wata mai albarka kuma sauran kwanakin da ya rage mu dage mu karasa su kuma kwanakin da muka yi magana na dare lailatul qadr ummul mu'minin ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ta ce in ta ga wannan dare aka ce ta yi addu'a ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka mutum ya nemi wannan ya yawaita addu'o'i a yawaita addu'o'i a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshen ramadan muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah ku sauraro wakar azumin wata ramadana daga bakin ni habiba alfunturi tare da zuwaira ismail a sha sauraro lafiya lale marhaba wata da now. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato julie leathers gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahara amina fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. Azumi daren guda yan uwana. Ramadan. Ya fi watanni dubu faɗi.